in the يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين gabanni na high table yan uwa mahallata wannan majalisin tafsir daga babban masallacin suna, unguwar nasarawa wanda gora wanda gora local government Niger State Nigeria yan uwa musulmi masu sauraron mu daga Jibuis a Manara TV Nigeria a Presi Radio daga Mina Landmark FM daga Kwantagora rediyo koro daga ne kusa sauran social media da website maza da mata muna gaishe ku da gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ne ashirin da hudu ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan Efiriri, miladiya haihuwar annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. ‘Yan uwa musulmi, kamar da aka faɗa an jima da magari shi ne dare na ashirin da biyar. Shi kuma azumi duk gaba ɗayan shi. duk kwanan shi talatin ko ashirin da tara bai yi daraja goma na ƙarshe ba su kuma goma na ƙarshe ba su yi daraja daren ashirin da biyar ba zuwa ga wata ina yau ne ashirin da hudu an jima da magare an shiga daren ashirin da biyar duk abin da mutum zai yi a waɗannan kwanukan nan to su ne asalin dukkan ramadan din gaba ɗaya kuma haka lalle musamman da yau don ahalul ilm suna ganin shi lailatul kadiri wani lokaci akan dan juya shi don mafi yawan shi lailatul kadiri mafi yawan shi ga ilimi a ranar daren juma'a ne na bana amma dai kuma wasu halin ilimin da ai ana dan canza shi wani lokaci ya dawo daren ashirin da biyar amma kenan da yau daban da gobe don haka amma ilimi mafi ƙarfi game da lailatul qadri shine ranar alhamis da maghrib zuwa ranar juma'a a zuwa ranar juma'a da alfijir kenan din mutum ya tattara bayanai nashi to duk abin da mutum zai yi ka yi ma iyalinka izini magariba ta yi yau ka yake iyalinka har zuwa a ce an ga wata kai kuma ka yake lalurorinka gaba daya yasa an kudi ba ko masu itikafi suka yi ne goma ga ramadan na ƙarshe da wasu yau suke fara shi kwana uku zuwa hudu don haka wannan masallaci akwai labari mai kyau irin yadda maza da mata ke taruwa domin hajji, labarin yana da kyau sosai don Allah a ƙara daga yau ba abu ne mai wahala ba mutum ya ba Allah kwana uku da yinin da daren duka da miƙa ma Ubangiji su ɓangaren ibada. Allah ya amsa mana. A suratul Isra'il ko suratul Bani Isra'il tana da wata gaba bayan sharhin abin da ya gabata na manzanni da littattafai. Baina Musa wa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. darasin mu da yau kan aya ashirin da biyu ita ce wata gaba da ubangiji zai tsara dokoki na umarni da hani har doka ashirin da biyar kowace daga cikinsu tana da girma sosai wasu suna cikin shiga-shiga musulunci wasu rikirin da biyar ne suna cikin rukunai imani wasu daga cikin suna cikin kaba'irat kaba'irat dunu wa gairi dalil ko wa gairi dalil a haka Allah ki ba mu ikon kiyayewa ikira لا تجعل مع dukkanin layoyin nan ko dokokin nan haji ko umarni ashirin da biyar mafi tsada daga cikinsu shi ne Allah ya fara da shi kuma in ya kare ashirin da biyar din zai kare da wagga aya da ya fara da ita la ta ji ila an akhar kada ka fuskura. ka sanya ma ka sanya Allah ilahan ma'a ilahin kai la taj'al ma'a Allahi ilahan akhar kada ka dauko barabuguma kana rike da ubangiji wahdahu la sharika la abin ka shi kaɗai. to kada ka kuskura ka jawo ma kanka jaye-jaye ka sake jawo kuma ilahan akar wani abin bauta daban ka tsaya ma ubangiji wahadahu la shirika samunka rashinka tsoronka addininka duniyarka lafiyarka ɗaukakarka faɗuwanka duka ka miƙa su wuri ɗaya shi ne ga Allah shi kaɗai. In ka kuskura, ka raba ƙafa biyu, kamar yadda ya ce wa ƙalin la'ula ta tafido ila haini. Saboda inna ma huwa, wa qala lahu Allah yana cewa la tattaqidu ila hayni ithnay kar kauriki allola abin bauta guda biyu inna ma huwa ilahun wahid abin sani kurum abin bauta in dai bauta ce to ɗaya ne shine ɗaya ɗaya na ubangiji wahdahu la sharika la in ka karya wannan ka'ida fataka uda za ka dawo a unguwanku ko a garinku ko a kabari ko a sirati ko a filin alkiyama mazmuman kana abin zargi maƙdula kana abin Yaɓewa mutane su yi watsi da kai su yarbar da kai kuma Allah da kanshi wahdahu na sharika la na farko mazmuman Allah zai zarge ka ya samar da halitta kashi kadai kuma ka hada shi da wani a wurin bauta zai zarge ka Sai zarge ka da zamanka azzalimi mala'ikun duka da ya halitta za su zarge ka za su ci kai ba mutumin kirki ba ne mummune za su zarge ka dukkan musulmi za su zarge ka dukkan mahalukatila duk halittun Allah za su zarge ka saboda baka kyauta ba Allah ya yi ruwa Allah ya yi tsaki na samar da kai wurin bauta raba biyu dole wasu mutane za su dinga kallon ka da wata sifa ta zargi akwai wasu ɗabi'u da suke nuna abin da kake yin nan bautan wani Allah ne na ɗaya wahala in kaga kana bauta cikin bakan wahala ka yi bauta ka yi bauta kamar kai ita ba bautan Allah ta ba bautan wani Allah ta shiga shi sa mutanen Musa Samiri halu lan nabara alaihi akifi na hatta yasa mutanen Musa Samiri da annabi Harun alaihi salatu wassalam yasa wace su bautan wannan kutun kutumin Musa Samiri dan maraki. Halu suka ce da shi lan da faraha alaihi a kifina ba za mu kushe ba za mu ci gaba da lizin kama kanmu hidima kan shi itika za mu ci gaba hatta yarja ilaina mu an musa ya dawo daga dutsen dutsen ko kuma dutsen dutsen na ko kuma mikati akifina itiqab don haka bauta ta wani Allah ba Allah ba za a sa maka sharuɗa masu baƙa wahala ko kana ciyo ko kana lahiya ko kana tahiya ko ba ka tahiya wallahi dole sai ka cika ka'idojin ba shi ba imanin kai lalaci amma musulunci fattakullaha masana musulunci shi kan ku bauta ma Allah gwargwadon iko yasa in kana tafiya ma raka'a hudu ta koma raka'a biyu kowane lokacin sallah ake son a yi ta amma in kana tafiya. an ba ka izini ka yi jam'u taqdi ko jam'u ta'khir ko jam'u suri a iziya azhar ta yi kana kan tafiya la'asar ba ta yi ba an yahe ma haɗa ka yi azahar ka tashi ka yi kama kai tsaye kai la'asar an rage yawan raka'o'i an ba ka izinin jan mutakadi ko ka ci gaba da loda giya kai ta gudu sai asar ta yi sauka ka yi magariba a eh, ka yi azahar ka yi la'asa jam'an shi ne ma'anar salatun jam'i haka nan ka haɗe magariba da isha wa haka saboda haka in kana tafiya da azumi an yafe ma ka ajiye azumi saboda mashakka da ke cikin tafiya in ka isa gida hankali ya kwanta ci gaba da sauran azumi in ramadan ya wuce karanka amma in bautan nan ba ta Allah ta ba irin wa'in ga rukusa ba za a yi masu sifa ta biyu da za ka gane mutane na yin bauta wani Allah shine zuciya Duwa da aka zagi annabi sallallahu alaihi a makka duwa da aka zagi musulmai saboda bautan Allah shi kaɗai, jawabin su kalu salama sai a zauna lafiya wa ibadu rahmanu alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawla wa idha khatabahum al-jahiluna in dai bautan Allah ne mai bautan Allah ka zage shi bai zage za ka je maka magana ta zaman lafiya. Alu سلام salamun alaikum la nabtagil jahili kaga dai hawayo dai magana ta zama lafiya shi mai bauta wani Allah ba Allah ba in ka ce abin bauta ne ba daidai ba ne kashe ka dai ya ishe ku misali da annabi Ibrahim ya ce bautan gunki bai da kyau qalu huwan tsoro? Gaga ta da suka a kone shi ba ma a kashe shi ba a hatsa itace guma-guman wuta a kone shi. Saboda wanda ke bauta wani Allah ba Allah ba yana da tahiyyar kwarai. Saboda shi ne yake gaidin nashi.

أنه لن يؤمن من قومك إلا kun حسبنا hasuna ne ya bace suna Abdul kaga sunan shi ma ya bace sunan shi Abdul amma yanzu sunan da yake yawan nishi in ya shaka shi cikin haki shi yasa sunan yake no ya mai nishi ya mai kuka ya sha wuya taso Allah yana magana da shi ta nishadi kun ga abubuwa da yawa annabawa an kashe manzanni an kashe kashe annabi ya haya an kashe annabi zakari a zamanin annabi musa annabi arba'in an kashe saboda masu bautan wani Allah ba Allah ba kai da kake bautan Allah shi kadai in suka soke ka za ka tallata musu dalilan ka ko bin da ya samu kace haka nan Allah ya ce kaza Nabi ya ce kaza ga dalilai to su ba haka zuciyarsu yake ba zuciyarsu konan na zuciya ce ba su ce maka eh abin da ya samu ka bi wannan ga dalilin mu ga dalilin mu ina ka akashi?' aka sun ce akashi. ko su yi ta kowa ibu ibu ibu wannan ne ɗabi'u da suke tafiya na farko bautansu tana da wahala na biyu sahin rida samu farmakon su kawo dalilai da hujjoji cikin ruwan sanyi sai su ce a kashe duka suna cikin ɗabi'u da sifofi da za ka gane abin da suke bautan nan ba bautan Allah ba ne. Haka su annabi Hudu suka yi, haka su annabi Sale, da su annabi sha'ayi da haka annabi sha'ayi mata suka yi laula rahatuka lara ka. wallahi in ba don mutane gada a tare da kai wallahi da mun jihe ka kaga babu wani jawabi su kawo dalilai babu wai ba don jama'a ce wallahi da sun jihe shi da duwatsu iyakar wanda bai da don dun mai bautan wani Allah ba Allah ba bai iya kare kai shi da dalili tun da bai iya kare kai shi da dalili to makami kawai <coughs> makami kawai hujjar jahili ke ka ce mai Allah ya ce annabi ya ce kaza kaza in ya tashi magana shi bai da aya bai da hadisi sai ce ubanka <laughs> ya hujja ne ubanka tun ubanka muka yi tun uwanka muka yi shi kenan shi a ƙalallahu dai <laughs> <laughs> sannan za ka gansu suna da alama ba su da nutsuwa duk inda ka gansu za ka akwai wani abu kawo mai taɓe hankali haka tare da su shi yasa Allah ya ce kar ka yadda ka bauta ma wani Allah ba Allah ba saboda zai jawo maka ka shiga cikin mazmuman mahzula za ka zama abin zargi ga mutanen kwarai don mutumin kwarai in ga kana irin wannan bauta zai ɗauke ka ba musulmi kirki ba ba ma musulmi ba har dabbobi sai sun zarge ka mala'iku hatta Allah karan kai sai ya zarge ka shine ma'ana mazmuman duk masu tafsirin duniya sai sharhinsa da zargi za a zarge ka mutane za su zarge ka wayanda suka san abin da daidai za su zarge ka na biyu mahazula za su yi da kai ba su ɗaukaka cikakken mutum ba su ɗaukaka cikakken musulmi saboda kana aiki da abin da sai ba ta musu fahimta game da kai a fassarar a illallah ba mutum bai shiga musulunci sai ya ce la ilaha illallah muhammadu rasul saboda sharɗin abin da ke cikinta bai bari ko da faduwa da fi kikiri wani Allah kalmar lamu na fayunan la ilaha da isbati illallah littattafai ne ke wurin cike da tirela a sharhinka saboda haka ku dage a kan aƙidar sunna ba a bauta ma kowa sai Allah ko hausawan jami'a da suka kawo mana jawai sai an ce bisa cancanta ko bisa dacewa alawa na duk shirme ɗaya na da dambo fassaranta la ilaha illallah ba abin bauta sai Allah magana wai bisa tantanta babu shi cikin larabcin kalmar shahada wannan wani language ne wai na Hausa to Hausa ce halama bibi kalmomin la ilaha illallah ba abin bauta la ilaha ba abin bauta illallahu sai Allah magana wai ta an ta da bisa cancanta ai akwai bautan gunki ai akwai bautan kaza akwai masu to wasu suna yi da Allah bai masu san da ita Allah ya yi da ita balle a ce jami'a da kuma na wai wai Hausa kamata a ce bisa cancanta to shi Allah yana magana akan bisa karya? Oh. wani ka duwo da kake so wasara ta haka kake ba abin bauta sai Allah in kai ne kake so ka wahala ka ce da gaskiya ko bisa cancanta ko bisa dacewa wannan kai ba mu ce kai laifi ba amma kar ka kore wancan sai ce ونظاره ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا lura da hikimar ayan nan fa da ya fito bude ta bai isa ba sai da Allah ya sake sharhin ta ga aya ta bi wa qada rabbuk ka ya ki hukunci akwai masu sharhin da ta wili su ce ya yi umarni duka dai ne bai ɓata ƙura'ani a kan me Allah ta abudu illa iya kada ku bauta mu kowa sai shi kadai duka cikin ayoyin na biyu kalmar shahada biyu la taj'al ma'allahi ilahan akhar Allah ta'budu illa iya saboda Allah ya damu da maganar bauta wani Allah ba Allah ba wallahi Allah ya damu da abin Eh, ibirin gaya maka masirin mu masu wa'azi ko baka yi nazari ba baka shirya komai ba aka girshe ka aka ce zo ka yi wa'azi to yi wa'azi akan tauhidi da kayi wa shirya wa'azi na akan tauhidi yanzu ana bude ma kwakwalwa kai ta da dalilai bisa ga ce wa'azin sallah da kai sai dole yi ta bincike kayi ta lakace lakace amma da kace maganar tauhid wallahi da a buɗe ma na biyu za ka yi bakin jini na uku za ka yi galaba wannan ka'ida ne na rantse da Allah daga babanmu Sheikh Bakar Gumi har mu ko da an ka kawo izala yan dariƙa sun yi mu karatu tun daga Sheikh Gumi wallahi har ƙasa domin Sheikh Nazir Kabara malamin Sheikh Abubakar Kuli a lokaci yana da rai akwai malaman shi na Sokoto da Kaduna da Zamfara me ya taimaki malam shirin tutar ba a bauta ma kowa sai Allah wannan ne Allah ya yi mai herama ai dan gumin ma mun karanta shi shi amma shi ko fari ne ma ya yi ka daraja wallahi malam komi girman ka kai yadda ka daure mabauta wani Allah ba Allah ba gindi wallahi sai Allah ya wulakanta komi ko matsayinka ko kuma ku bani fatawa ku bani ansa tun Najeriya ku gaya mini malamin da duniya ta gayyata a Saudi Arabia aka bude mishi kafa aka girmama shi Salman ya girmama shi a Nigeria ka bayan Sheikh Abubakar Gumi ku kawo min wani malam ku gaya mini dun Nigeria bayan Sheikh Abubakar Gumi littafi na tarjamar ma'anonin Qur'ani ko faɗa mini wani malami wanda haddali littafi ne ka madina da makka kaba ana karantawa ana raba ma hausawan duniya irin shek abubakar gobe ko faɗa mini na biyu an wahi shi karantuwa mu bari batun mu mu shi ma ogan an yi shi karatu amma shi dai Allah ya bawo ga daraja yana da ran shi duk shekara ina sahun gaba wayanda ke bude kaba su share da hannuwansu saboda haka ku riki tauhidi ku daɗe kunninku don shi tauhidi in ka rike shi in ba su ji halin kashe ka ba to zaki ka arha arha sai ubangiji ya ce wa bil walidaini ihsana iyayenka guda biyu ka kyautata musu ka kyautata ma iyayenka baban babanka da mamanka saboda ubangiji sakan kawo mutum yake yi ko ba haihuwarsa suka yi ba hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam man sana bikum ma'rufan fakajihu kwaye muku abin arziki ku sakan mai da abin arziki ko da babu zumunta uwa babu dauka. saboda haka balle tsohuwa wadda suratul kuma ta ce hamalat wa ummuhu misaluhu fi amain hamalat ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi kayan ka wata in tana tafiya da matan gari yan wanta kere mata suke wallahi wata ƙasa take ci wata sai an bido mata farmatako ta tauni farmatako tana haɗiya in ta ci abinci tuwo da miya da nama da komi sai ta yi amai wata ba ta son da ji hura wani ciki bai son man shanu wani ciki bai son nama wahala ga ta ko ta mutu ko ta yare wallahu a bayan ta haihu kuma ta sake ɗauka baka wahala ta biyu wa fi salu lukobi a mai renon kuma shekara cikin shekara biyu ga fitsari ga bahaya ga tumbuɗi ga amai sai ran sallah ta gama cin gaye tana ɗauko ka ta yi kwalliya tana jin daɗi a yi mata ɗinkin sallah sai ya zuba mata zawo sai ka ji ta ce eh ya kwaje ke ba ta bugu ne ba ta ba ta amma ne ka iya yankan kawo ya kwaje ke gaye ya lalace kuma ba shi dai ba ta wanke kanta ta wanke shi ta yi mai wanki ta fice koya oh, wai sai yaro ya girma ya gita shi waye yi balle yaren yanzu da ke ɗauka uwayensu ƙauyawa sun ba kansu kwaliti na wayewa ga matsala kuma shi kuma Allah ya sa albarkar ka karkashin iyaye kuma ba ruwan Allah iyaye ka na kirki ne ko ba na kirki ba ne ka dai kan ka musu da wahalar su to lahira ne za ka yi duniya ne kawai haihuwa za ta yi ba lahira ne za ka yi kowa na da nafsi wa bil walidaini ihsana sai ya ce sai Allah ya baka taswira ya ce ma ya bloganna indaka indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma ko dai bisa kaddara wa Allah ƙarhin kai kawo ka girma ka kai adolescent period shekarun gama sakandare kai ma yanzu ka zama cikakken mutum amma kashi tsoho ɗaya dare ko kuma kashi tsohuwa ne a dare ko kuma aha uban na dare uwan na dare iyakacin bulus ƙarfin kai kawo ga uba ga uwa aljanna arha'ar kadiba ka gani duk duniya ba wanda zai maka addu'a kamar karka'u kamar mahaifiyarka da mahaifinka to yanzu su sun girma sun tsuha akwai wasu ɗabi'u na tsuha har da nace amana wani lokaci ya wani lokaci tsoho in ya tsuha tsohuwa in ta tsuha har da cin amana biyar suke ya yi kiyo marki ne yana kiyo ya girma ya sayar ya sai mashin ko kuma ya wata yan lalura ta yi samartaka ta yi tun da kai dai ba ba shi da kai kawai sai ya ta yi kasuwa ko da ya dawo tsoho ya ɗauki maraki ya sai su to ina kudi ya kashe in ya yi magana da daura wani wanzu dai da ita duk da haka fala ta kulla kuma ofi ke da ita Allah ya sauke ba babu komi da kan na kudin da lura amma da ba komi waɗanda ba ka yawa kuma jiji wani Allah shi ku zai ba yaro ya kai karar baban shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam akan an shi mishi dukiya annabi ya ce da kai da dukiyarka dun na iyayenka mallaka iyayenka kai ma cikin property din baban ka sai kai hakuri to baba da ka ji karka ga ana wannan bayani ƙur'ani ko kana zuwa gida yaro yana adashiyar an shi mai adashi saboda haka a je batun wai tsohonka ya ajiye dukiya ka sace a je ma batu wannan batu wannan bala'i ne ka ba ka doke ma in ya cinye karka yi faɗa to in ka cinye mai dukiya ma ka ci amana don babu horumi lalura sai da aka ɗora mishi ya ciyar da kai shayi da kai ya yi maka tarbiyya ya kula da ilminka shi aka ɗora ya hana ka abin da bai da kyau ya umarce ka da abu mai kyau ya koya maka addini in ka girma ya yi maka aure shi nan kalaton ton ko kalasu ba babu sauran wani abu tsakanin gari. magana uba ya yi maka aure ya dawo ki je da matarka wallahi babu shi a shari'a rashin kunya ne lalacewa ne kai Ya yi ma aure ka kai ga muhalli hawaye kuma obin shi ne ba da nake wani don kana na iska bakin gefe uba ya kaba nashi ya kai kashi yanzu kai za ka tashi tsaye ka nemo ka ciyar da shi sakan kama kura a san sanda baka kowa an yi maka an yi maka ciya an yi ma suna an yi goyonka an yi ma sutura an wahala da kai ka zama a kwarai kuma hawayo da iyaye su ci gaba da maka bauta ba ka da hankali ka ɗauke musu wahala su masu su ɗan tsarara su koma makanin kamar ko kuma kana iya musu dunki ka yi musu wanki ka yi musu guga fes, tsoho na tahowa mazauna wari ne kuma wani fita benci ya hau bencin ma ai sai an goge ko tunda ayi hadari ya yi kura to wani kasa da ya fi zaye zaune da sabon donki ko ya kama cin goro yana dalalo mai gari gaggar samuwa Allah ya ce munka bi Allah ta kuma, ko oke dalili wala tin harbu ma dawo shi kai ni wallahi an dame ni karki wa qul lahumma qawlan karima kai musu magana magana mai kyau magana mai dada dare ko gaskiya za ka gaya musu su sa hikima ka sa dubaru ai annabi ibrahim ya san baban shi mugun kafiri amma sai ka je na ta ya ya baba yana yana lautsa harshe ya baba ya baba maimakon yi sama gangano amma da ya kalma ɗaya ga dabi ya dawa ya ce ya abbaci ya baba ga shi mutu a annabi Allah manzo cikin manzannin Allah na duniya gaba ɗaya shi annabi amma ga shi gaban baba ne kuma shi ba yaro ba ya fi shekara arba'in amma yana ta ya baba ya abbaci ya baba لمن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء يا أبت إني قد جاءني من الإن ما لم يأتيك ما كان هذا لو شيء سيد يكما سيء أبايا حصل يوكم برا دا ما موقع تعطو بالنواء ما يموتوني الله فألا بركاك يا بكتيا والله أراجب أنت عن آل حديث إبراهيم لئن lantarki ka mai bauta wani Allah ba Allah ba ya karta ke shi ne kawai kashi a kashi la'ar juma na wala ina ji ina sa a ce ji wa gata yi ka kafin wa ni maliya bar min gidana ba son gare ka mai da maka faɗa mai bauta wani Allah ba Allah ba ta hiyar gare shi amma ɗan me yake salamun alai baba shi magana na bai da kyau baba ya haƙuri salamun alai amince tabbata gare ka baba ya haƙuri shi ba a da magana na zai fata mare ba ya haƙuri ka zauna cikin aminci baba kuma ai baba zan nemi Allah ma shi yaƙe maka na hatta ga kuma da faru ba a taga kuma da faru na roƙa maka gafara ubangiji na ubangiji na mai tausaya mini adiba uslo kana mai kyau saboda mai hanyar haihuwa duk da zaman shi ba musulmi ba bayan ba musulmi ba da yana cikin kahirai masu yaƙi masu waɗa da musulunci kasa akwai mashirki mai mashirki kawai akwai mashirki kuma mai yaƙi shi wannan shi ya zama shi ma gaba ɗaya bai bauta Allah shi kadai in ka ce za ka bauta ma Allah shi kadai kuma wallahi zai yake ka sai ya ce واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة ka tausaya ma iyayenka cika cikanka na tausayawa na rahama ka kaskantar da kanka a gaban iyaye yasa wani ko ya shekara saba'in sunan da ya kawo tsoho yana yaro shi yake yi wani bai bari kyama ba amma su yare yin tsoho su make musu wanki a je batun ya ce ta ce ku zo ku wanke ni a a wallahi wani ma tsoruwa wallahi tsoron suke tsoro ka ce laifi kafa kafa ta kai da yayin da ta ce a yi kaza ke wallahi ce ku shi kenan ba komi ba komi shi shi da ita za ta lafa shi an manya uwa wallahi wannan shirka kake da yawan su basu da albarka maimakon zilobin zilobin lobeyin har su samu da ta ce Allah ya maka albarka babu me za ku ce ga wanda ya kwana ya dawo da kiyo ya makara iyaye sun yi kwana cikin magabata ya taso madara ya cika bohol wariya babba da madara baba ya yi barci tsohuwa ta yi barci ya koma can ya yi tsaye yana tallabe da madara yana tsoro ya motsa ya da su saboda barci ga ɗan adam hutu ne yana tsoro ya tsaya sai shi ma ya kwanta su tashi babu abinci su kwana da yunwa sai da alfijir ya yi yana tsaye dauke da kofin na madara ƙafafu sun kumbura ya wahala suna falka sai ce baba na zo kai bacci ga madara ku yi haƙuri kun kwana ba ku karya wallahi na makara dabbobi suka bace gashi gashi ku yi haƙuri kuma bayan tsaye ya kwana ai shi ko wata rana da bala'i ya taso musu su uku wannan ya buhari ne suka ga hadari ya yi tsanani suka shiga kogo suka laɓe a gama ruwa su fita fallalan duci ya zo ya toshe kofar kogon nan amir din shugaban su ya ce to an kai la wala illa kowa ya tuna wani alheri da ya yi. tsakani ne da Allah ya faɗe shi mu yi tawassuli da wannan aiki dutse ne ya buɗe sai ka ga shi da wannan ya tawassuli ya Allah ka san ni makiyayi ne na yi kiyo na dawo na ciyar da iyali na da da dabbobin nan rannan na makara ka ji Allah ka ji ni gani ka ga abin da ne ga wahala da nisha Allah in na yi wannan abin don biyayya gare ka don kakaci a wa iyaye biyayya na yi ka yaye mana dukiyar na sai dukiyar kusa ba zan so sai na kawo biyun ba shi wannan ɗan kasuwan da wannan ɗan sakai kenan mai uwa ce kuma shi ɗan kwadago saboda kasu ta yi min lokaci subhanahu wa ya ce. tausaya musu jikatikanka na rahama da tausaya ya za mu gane ma'anar wannan aya sai ka shiga cikin gida inda aka kaza ita da aka tuka kai daidai sanda shago ya biyo sama ka ga wadda za ta yi da biyan haka ake so ka riƙi iyayen da ta daga kai wata rashin amuwa ce ma ma ta da shago ko shirwa da ta ba da kuka su sheko su shige shige cikin gashin da kai bude mai kasu kan duk su bace cikin ta ita dai shawo bai iya daukar ta nan ko kuma yi ana sanyi sai sai sauri ta bude ya'yanta su shige ciki suna ɗan sai tafi-tafin cikin ta haka ake son a wajiyaye sanda duk wata wahala ta taso taimaka musu su rage raɗaɗin wahala in ana yunwa ka sha wahala ka nemo musu abinci ana gishirwa ka nemo musu abinci yadda ka ga tsuntsuwa tana yi da 'ya'yanta kada kai wannan duk bai isa ba wannan duk bai isa ba kai musu addu'a ka san yare yanzu da suke baba a yi muna addu'a amma asalin aya wa qurat ka kace ya Allah kai ma iyaye na rahama kama Rabba ya nisa sagira kamar yadda suka rene ni ina karamin yaro ban san ciwon kai na ba kai ta tawainiya ne Allah kai musu rahama kai musu addu'a dole ne ku yi ma iyayen ku addu'a ba mustahabbi bane umarni ne na Allah wajib ya Allah shi ya ke ba. ku yi musu addu'a ku nemi Allah ya gafarta musu ku kafa wasu abubuwa na wako saboda su ana da kuɗi ka je ka kafa bohol wani kawai ƙauyawa su sha ruwa ka yi niyyar ka kafa ka da tare ko mahaifinka da yare ladan ƙauyawa su sha ruwa su yi wanka kwari dabbobi baki wa haka za su yi sallah zemi a kai ma tsoho a kabari ko tsoho Allah dai ko ka gina musu blok daya na islamiyya sadaka saboda Allah ko ka gina musu masallaci ka ba su wa haka in ana bin su azumi ranka musu azumi da yanayin da yake ana ranka azumi ka ranka musu azumi ya fi fassara mai kyau bisa ga sauran ta'awilat sai kuma ya ce rabbukum a Adam, Allah nufusikum ne a'lam Allah shine mafi sani bima fi nufusikum ga abin da ke cikin zukatan ku ya musulmi kamar yaya

babanka yana so ka sa mai kati haka Allah babu kudi kuma rai ne ya kati don mafi yawan da tijawa ba su san wanki da guga ba wanki da guga ko ɗabi'a dan boko ne bai da ko sisi amma bai bari tuwahin nan sai dauna ko cikin dare zai wanke ya goge sai ya yi ya saura tawul ya wanke ya goge in ka gane ko je ka aza ya samu pension ko sisi ne. shi yasa sai Allah ya ce tunda suna kawo bukatoci alhali babu wani tsoho kuma mugun kwadai ɗan jarin ka na shago wanda dubu talatin ka buɗe jarin shago dubu talatin manufakon ya bari a yi ta ɗan kiwon abin jariri ɗan yi ƙarfi dubu talatin da biyar ya kai dubu arba'in suna kai dubu ɗari kawai ne to ji aiwa da ya ɗanka ya yi kuɗi ba sauwo mini rago yi kiwo kuma kuɗin gaba su tsaye rago duka <laughs> to tun da baban kawawa da sai Allah ya gaya ma da za yanzu zai gaya ma da za na farko in ta kunu salihi in ku Allah in Allah ya san ku mutane kirki ne ƴaƴan babu abu ne babu fa innahu kana lil na gabura masu koma ma Allah masu bin dokar shi cikin hali da lokacin da babu hali amma zuciya dai ta so ta yi maso wannan abin da yake sai dai babu ko Allah zai gafarta mu shi ke bayarwa bai baka ba kuma ya haɗa ka da tsoho ɗan kwaɗai sai ce

subhanahu wa ta'ala yace in wani dalili ya ta sun zo da bukatu amma wallahi babu shi ne ma'ana tukuridan na kun bijire ba bijirewa na faɗa ka koma ka yi shiru abin nan da aka ce ka tsawo ba ka tsawo ba don dudu jarin iya kashi kenan in ka saura gun ka bashi dole a rufe shago shi ne ma'ana to da danna inan kun bijire saboda babu me yasa kuka bijire a rahamatin min rabbi saboda kwaɗayi. na neman rahama daga ubangijinka wata rana da niyya in ya baka za ka amma yanzu kan babu in ko ya yi kowa bala'in waɗa ana fashi babu haɗe shi sai na ɗebe ma albarku ba ɗai shi ya ɗebe ya yi shi ya zai da take amma duk da haka faƙullahun ɗaunan mai gaya musu magana duk da tun da babu da still tun da babu ka yi musu magana da kyau ba ku yi haƙuri shin mamman kwana nawa ina ta ka so mini kan rago eh lan ga bunga da nika so in ciwo da sai dai in zama maye da da ka zan san yi wa abin ka zaka sai ta ɗaya bai tuna ba wai maye kaza ba ba ka ta ba ka zama maye amma dai faƙon lahun ƙaunar mai tsiwa gaya mu iyayenka magana mai kyau wadda za ta mutar da hankalin a sauraka wannan darasi yana da faɗi a cikin ƙwa'ani aya sama da tamanin akan biyayya ga iyaye amma babu kaman wa aya da Allah ya ci gaba da lura da hakkin iyaye sai da ya kai yace kai duk abin da ka samu na duniya su ne farko ni suratul baqara ya tsalo da ka قل da أنفقتم ya isa ba ni suratu ahqaf wa wasayna al-insan وحمله وفصاله بطيانا بعد سورة الأنكبوت ووصينا الإنسان وإن جاهدك saboda haka saboda haka iyaye yadda suka rege ka kana yaro kana tawai fito da kai waje sai ruwa su baka ka sha suna ɗan renonka yanzu sun tsufa su ma kan ka yi musu irin wanda suka yi ma don ɗabi'unsu ɗabi'u ne zai kuma irin na yara shekarunsu akwai tsohon da ya yi kai shekarun da zai dinga cin kashin da ya yi musamman in bai karatun ƙur'ani tun yana yaro ba ka ku zauna da iyayen zamantakewa ku yi hulɗa da su hulɗa mai kyau iyaye da kuke ganin su jari alkhairi ba ruwanka da iyayenka bi aqidan ko bi aqidan ka ba su haƙƙin haihuwa amma masu fassarori na annabi Ibrahim ya sai da gumaka ba layin fassarar ahalin sunna ba annabin Allah bai sai da gumaka duk da suna ta yana ta man tsari ma la ya zuru wa la fa'uhu man yashtari ma la yadurruhu wa la yanfa'u wa shine sallam wa zai sai abin da sayen shi bai da amfani rashin saye bai cutarwa to duk da wannan zai tawili bai taba sai da gumaka tun yana karamin yaro yake yaki da bautan gumaka kun gani ko cikin Qur'ani sami ina fatan ya tsoro kuma ya fadu lahu mai yaki da abu yana sai da shi shi yasa kullum ina karfafa ku ga fahimtar Qur'ani fassara mahalin sunna sunna ita ke iya fassara Qur'ani wallahi والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة wa وبركاته da Allah da yake gobe za mu rufe ba kowa ne ke samun dama don takaitaccen lokacin yin jawabi a kai ba ina so in gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan yi godiya ga likitocinmu wayanda suka kula da ni tsawon wata ɗaya gaskiya bana na samu lafiya sama da bara alhamdulillah akwai doktor akwai Dr. Hassan. Dr. Hassan yana da lakani akwai zaki ko? Na gode yana cikin wanda gaskiya yake jagoranta nurses officers yaren shi guda hudu daga cikinsu akwai Alhaji Aliyu Yahaya. Akwai sa'ad umar gambuwa akwai eh shehu sai na karshe to ina ga dai su kenan takaice a madadin ku gabani ku ne kuka tattauna da su su ka ɗauki nauyin wani lokaci ma suke sayan magani ma ana bukata ko kuɗi ba mu biya haka ina musu godiya Allah ya musu albarka Allah ya sa su gama lafiya ina gode masu sosai da kulawa Ubangiji Allah gafarta ma iyayen Allah shi albarka ga zuri'a thank you very much na gode sosai na gode Allah ya biya mai da aka sani ina zuwa mai da aka sani Allah ya da gobe za mu rufe wannan tafsir ko bakin mu sun fara shigowa kamar hakimin adarawa na yake ina nan tare da shi malam abdulrazak daga zaria Ni yara na ne har gungo na yake eh ya shigo bayan ta akwai mutanen giro dai da suka zo abdulrazak yana nan yawa yana cikin malamai ɗalibanmu da ke karanta da islamiyya na tabbata allah ya da gobe suna nan zuwa haka ina roƙon dukkanin bai yi tsammani ba a malam Hussaini dai zai rufe tafsiri rufe tafsiri saboda ya zuna. shi ma yau ko gobe zai zo Allah ya da sai ne bakar gero shi ma yana tafsiri Eh, anan ya samu ƙarin girma wannan zai tauye shi kila ga zuwa bana saboda handi oba ofis eh, akwai dai sauran mutane na godiya da haƙuri da yawan jama'a mu da shugabannin kebi da za su zo Allah ya biya ku da dawaniya da kuka yi da mu akwai wani mai burodi alhaji lawali shukura shukura kire akwai wani kuma na nan to biyu ne kullum sai sun kawo bread gidan Sai eh, ina tsammanin a ɗaya ba ko eh da ya ko Allah ya saka musu da kai Allah ya ciyar da su da abincin aljanna akwai masu aiko mana da ruwa shi dan Usman ko magana shi ba a yi shi da family ɗin shi da malam dan gungu ko da koyo ban samu dama ba Suka dai ina gode maku Allah ya saka muku da alkhairi to an ce malam lissani idris ya zo a magana da muke da shi daban ne eh saboda akwai yaro da ya musulunta yanzu yanzu nan kafin mu fara tafsir muka ce malam sani idris ya zo da malam ya haya ko don mu tattauna da su da za a yi handilin da shi ɗin yara ne. Gaskiya abinda dai na gani suna da rauni sama da bargo. Bargo in mutum ya musulunta gaskiya za a tsaye mai tsalloli na ɗan kwana uku a jihun nan nashi. To haka da Allah mata sun ɗan ba da gudunmuwa suna son gobe ka yi murhe don aiho ko da ɗari ɗari dubu ɗaya ɗaya ɗari biyar biyar dan ba su wani abu sadaka saboda Allah Salamu alaikum yanzu wannan yanzu